hijiran manzan Allah sallallahu alaihi arba'in da biyar, wanda ya daidai da uku ga watan shida a shekara ta hudu miladiya a wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke kofar gadon ƙaya a cikin birnin Kano don gudanar da jerin gwano na lakcoci na goron sallah farawa da wannan mai taken tsanani tarihinsa da kuma mafita ta mahanga ta addinin musulunci ko wani abu makamancin haka da farko kafin in ce komai ina gabatar da uzuri ga 'yan uwa musamman malamai na waɗanda suka wakilta ni in gabatar da wannan lacca da kuma sauran 'yan uwa na ɗalibai masu sauraro sakamakon jinkirin isowa ta zuwa ga wannan waje sakamakon waɗansu uzurrurruka da fatan Allah ya sa jiran da muka yi ya zamo cikin ladan da za a ba mu kuma Allah ya sa hakan ya zamo shine mafi alkhairi a gare mu a gurguje zan tafi kai tsaye zuwa ga abubuwan da na tsuntsunto game da wannan na farko tarihin tsanani a cikin wannan al'umma ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarai a cikin alƙur'ani da yawa kuma ya gaya mana hikimar da ya sa ya ba mu a ƙarshen suratu yusuf ubangiji bayan ya ba mu labarin annabi yusuf da yan uwansa sai dunkule dukkanin labaran ƙur'ani ba iya na annabi yusuf ba sai ce laƙadaka na fi ƙasa ibratun li ulil albab lallai cikin labaransu akwai lura ga masu hankali ma kana hadisan yuftara shi ƙur'ani labaran cikinsa ba labarai ba ne true life story ne labarai ne waɗanda suka faru kuma hikimar kawo su domin su zamo waraka ga matsaloli makamantan irinsu idan sun faru shine Allah ce walakin tasdiqan ladhi ne wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan sai dai shi ƙur'ani yana faɗan labarai ne da suke gaskata junansu kuma suke warware matsaloli makamantan irinsu idan sun faru to sannan kuma bayani ne dalla-dalla na komai da zai faru a cikin wannan rayuwa ga cutar ga kuma magani sannan shirya ne sannan albishin ne ga masu imani to cikin wata hikimar Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya faru a kisar annabi Yusuf cikin suratu Yusuf akwai labarin yunwa da fatara da talauci da matsatsin rayuwa bayan annabi Yusuf ya shiga kurkuku bayan abin da ya faru ya faru ya gamu da mutum guda biyu a cikin kurkuku sun fahimci nagartarsa har sun kusance shi har sun yi mafarki sun tambaye shi ya fassara musu kuma bayan fitowarsu suka ga abin da ya fassara musu ɗin ya faru ɗaya daga cikinsu ya zama mai bawa sarki abinci kuku na gidan sarki ya zama saƙil malik to shine wata rana ana mitin a fada shi wannan mai bawa sarki abin sha yana bi yana zuba abin sha ana sha sai ji tafi ɗin da ake tattaunawa a majalisa sarkin ƙasar misra na wannan lokaci ya yi mafarki da haka yana gaya wa 'yan fadarsa musamman malamai cewa ga mafarkin da ya su fassara masa wa qala al-malik inni ara sab'a baqar sab'a baqarati simani ya'kuluhunna sab'un ijaku wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'buru sarki yace ya ku yan majalisa nayi mafarkin da ya tayar min da hankali naga shanu guda bakwai ramammu a ƙosassu amma ga waɗansu shanun kuma guda bakwai ramammu suna cinye ƙosassun sannan na yi mafarkin zanganniya guda bakwai ƙosassiya da zanganniya guda bakwai ƙyamushashiya zanganniya ƙyamushashiya tana cinye ƙosasshiya ku ba ni fassarar wannan mafarki ya ku masana in dai kun kasance masana cikin sha'anin fassarar mafarki qalu sai suka ce da shi abghafu ahlam wannan baragada ce ta mafarki wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimi kuma mu bamu sani ba to shine Allah yake wa qala alladhina jaminhuma waddakara ba'da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun to shi wannan ne ba sarki abin sha da ya yaji tafin din da ake tattaunawa wadda ka rabaa da ummatin bayan yayi dogon tunani sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan gaya muku fasara wannan mafarki ya mai girma fa arsilu ku aike ni gidan kurkuku masalan mafarkin yana gidan kurkuku to shine ya dawo zuwa ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya masa tambayoyi yusuf ayyuha siddiqu أبتنا Simani, ya'kuluhunna sab'un سمان wa sab'i sumbulatin وسبع wa ukhra yabisatin Ma'ana yawa annabi Yusuf. tambaya Yusuf kuma ya amsa qala tazra'una sab'a sinina da'aban Fa fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughafu an-nasu wa fihi yasirun wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi to wannan ba tare da mu tsawaita wajen fassara ba tarihi ne na yunwa a cikin tarihin bil'adam a ƙur'anance ma'ana yunwa da fatara da hauhawar farashi ba yau aka soma ba tarihi na biyu a gurguje ubangiji ya yi ishara a cikin ayat suratul nahali ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون malaman tafsiri kamar Imam Al-Qurtubi ya ce wannan ƙaryar da ake nufi Makka ce a Makka ma an yi wata mummunan yunwa an yi wata mummunan fatara an shiga halin kakani kayi an samu kai a saka mai wuya abin da ya daɗa fito da wannan fadin Allah a cikin suratu Quraysh li ilafi Quraysh ila ihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf sanin kowa ne hadisin na na Aisha tana faɗa cewa a gidan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin bata uku ba dora tukunyar abinci ba aka ce to da me kuke rayuwa alhalin ga ku matansa har tara sai ta ce muna rayuwa ne da baki guda biyu bakin dabino da bakin ruwa a tarihin musulunci a shekara ta goma sha takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina Umar dan Khattab shine halifa an yi wata annoba da ake kira da suna amur ramada al-imam ibn kathir a cikin littafin al-bidaya wan nihaya yace sunnat amur ramada amur ramadati لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد wasu malamai suka ce an kira ta da suna amur ramada ne kalmar ramada shine toka yace wai saboda tsabar kamfa da fako da ƙeƙashewar ƙasa da ɗaukewar ruwan sama har sai da ta kai launin ƙasa ya yi ruwa wakila a wani ƙaunin aka ce li annaha tusfi arrihu ko tasfi arrihu turaban karramadi wasu malaman suka ce an kira ta da amur ramada ne saboda iska tana ɗiban ƙasa tana watsarwa cikin sauƙi kamar yadda take ɗiban toka tana watsarwa kun san toka ta fi ƙasa rashin nauyi iska ta fi ɗiban toka sama da ɗiban da take wa ƙasa to amma ƙasar sai da take ita ma ta bushe bushewa irin na toka ya zama ba ta da nauyi ita ma iska tana watsi da ita ibn kasir ya ce wa yumkin an takuna sumiyat li kullin minha zai iya yiwa duk waɗannan dalilan guda biyu su yasa aka sawa wannan shekara da amur ramada shekara ta sha takwas bayan hijira to sai ibnu kasir yake cewa wa qad ajdabatin nasu fi hadhihi sana bi ardil hijazi hakika mutane sun samu kai a cikin halin fari da fako da kamfar abin hannu da talauci a ƙasar hijaz yace wa jafalatil ahya'u ila al madina har sai da mutanen ƙauye duk suka baro su suka dawo cikin gari kamar da yadda yake faruwa a yanzu za ku ga duk mutanen ƙauye sun taho gari saboda in dai ƙauye ya bushe to ina ne mafita birni matukar ana so mutanen ƙauye su zauna a ƙauye to sai an kai ci gaba ƙauye wanda kuma shine abin da sayyidina Umar yayi kamar yadda zamu ji ibn kasir yace walam yabqa inda ahadin min zadu har sai da ya zama babu wani wanda yake da abincin da zai ci a gari ma ba a ƙauye ba falaja'u ila amiril mu'minina duk mutane suka tattara suka tafi wajen sarkin mu'minai shine sayyidina Umar a wannan lokaci fa anfaqa fihim ma min hawasil baitil mali mimma fihi min al-at'imati wal amwali sayyidina Umar ya bude taskar gwamnati aka dakatar da dukkan wani project ba magana gina titi kuma yanzu ba maganar gadar sama ko gadar ƙasa mutane suna yunwa sayyidina Umar ya dakatar da dukkan wani project yace a buɗe taskar arziki mutane su ci abinci hatta an fadahu sai da ya zazzage lalitar gwamnati gaba ɗaya kuɗin gwamnatin madina sai da ya ƙare dan talakawa su ci abinci wa alzama nafsahu bayan haka umar ya ɗora wa kansa nauyi allah ya akula samanan wala salinan hatta yakshifa ma bin nasi umar ya ce ba zai sake cin wani abu mai kitse ko mai mai ba har sai mutane sun ci sun koshi malamai suna cewa sai da ta kai cikin sayyidina Umar yana kuka irin na Basir wanda yana daga cikin dalilan da ke sa ka ji cikin mutum yana ƙugi ya zama cikin cikin babu wani abubuwa na more rayuwa babu wani abu na fruit babu wani abu na maiko maiko kawai dusa ake ci da haka Umar ya koma cin busasshen abinci domin ne domin talakawa su samu wadata domin talakawa su samu abin da za su ci فكان في زمن الخصب يبث له الخبز باللبن والسمن mai ba da labari ya ce a lokacin yalwa kuwa abincin umar abinci ne irin na shugaban ƙasa abinci ne na yalwa abinci ne na wadata madara ce nono ne maiƙo ne kitse ne waɗannan su ne abincin da shugaban ƙasa yake ci a lokacin yalwa sun makana amur ramada daga baya kuma sai aka shiga halin kunci halin kakani kayi yubassu lahu bizzaiti wal khalli sai koma kadai abinda ake wa Umar abinci da shi kwada ne sai dai a dafa abincin babu miya a dan zuba mai wa kana yastamri zait suka ce wani lokaci ma babu abincin man kawai Umar zai dauka ya tsotsa ko ya kurba wa kana la yashba ma azalika tare da haka Umar baya koshi kuma fa ba wai ba abincin da za a ci bane ba fa amma saboda kishin talakawa akai talakawa su ci faswadda launin umar launin umar ma'ana fatar jikinsa har ta koma tana baki alamar wahala wa gayyara jismuhu jikinsa ya canja hatta ka da yuksha alaihi min ba ibnu kafir yace har sai da aka je tsoron umar wata rana ba zai iya miƙewa ba saboda ba dan tsufa ba umar ya fara rankwafawa saboda yunwa واستمر هذا الحال فيها في الناس تسعة أشهر ابن كثير يتي haka mutane suka zauna a cikin wannan hali na kunci tsawon wata tara ثم تحول الحال إلى الخصب والدعاء to daga baya kuma sai Allah ya kawo mafita bayan shugabanni sun yi abin da ya dace an rage cefanen gidan gwamnati an rage ɗawainiyoyin da ba gaira ba dalili wanda ake tafiyar da kuɗin al'umma a ciki an dawo da al'umma kuɗinta don ta rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wan shamara nasu anil madinati ila amakinihim ibnu kasir yace to daga nan ne mutane duk sai suka yaye suka bar madina suka koma ƙauyukan su tunda an ci an koshi abinci ya je ƙauye ibnu kasir ya sake kawowa dai a cikin al-bidaya wal nihaya hikayatan an shafi'i ya kawo azar da aka samu daga imamu shafi'i yace qala shafi'i balagani imamu shafi'i yana bada labari shi ma game da amur ramada yace labari ya rishe mu. anna rajulan min al-arab wani mutum daga cikin larabawa kale li umar ya gamu da sayyidina umar ana tsaka da bayan an fita daga wannan yanayi sai yake cewa da umar hina tarahalat al ahya'u an al madina lokacin da mutanen ƙauye suka dade suka koma madina sai ce laqadin jalat anka wala an wali annaka ladin harra mutane sun watse sun bakka saboda kai ladin harrati Mana mai sauke nauyi ne ai wa sautan nasa wa an ansabtahu wa ahsanta ilayhi mutane sun dade sun bakka ma'ana kamar yana yi wa Umar habaici to yanzu gashi nan tunda ta basu duk sun watse sun bakka sai ce to amma na gano abin da yasa suka watse suka bakka saboda kai musu adalci abin da wannan yake nunawa ya yan uwa duk lokacin da kaga talakawa kullun a gindin shugabanni to shugabannin ne suka shaƙe makogwaransu yanzu zaka sha mamaki a lokuta irin makamantan wannan sai ka je ka tarar a rawun ɗin gidan gwamnati sai ka tarar da ɗan ƙauye suna kwance akan uh, ran about suna bacci saboda me idan ka koma local gamman za ka tarar duk sakatariya ta bushe babu komai a local gamman local gamman ɗin ma a bushe ibn kasir ya faɗi wannan a cikin albidaya wan nihaya juz'i na bakwai yakunu jamaluddin abul mahasin jamaluddin abul mahasin Ya yi wani littafi mai suna an zahira fi mulki misra wal qahira to shi ma yana bada tarihi na fatara da yunwa cikin wannan al'umma dan a faɗawa wa mutane mafita sai ke fi awafiri ahadi bani abbas a ƙarshe ƙarshen zamanin halifancin daular bani abbas azumal gala'u bi bagdad hauhawar farashi ta kankama a bagdada hatta akalul jiyar har sai da mutane suka rinka cin rubabban mushe warraus suka koma suna cin kashin awaki da kashin tumaki da kashin raƙuma wa matu ala turqi mutane suka rinka faduwa ana tsintar waki akan hanya saboda yunwa wani zaka samu kwana biyu bai ci ba wani kwana uku mutum yana tafiya yunwa ta bige shi ya mutu irin labaran da muka samu a kwanakin baya a wasu yankuna na wannan kasa an yi ta samun irin haka yace wa cin kilabu har sai da aka koma ana cin cinye karnuka ba musulmi suna kama kare su yanka su ci ba wai yan daba ko yan sara suka ba da hankalinsu da tunaninsu amma yunwa da halin kakanika yi yace wa bi al bin bil har za ta kai mutum saboda tsananin talauci da bala'i kana da makekin ka na miliyoyin kuɗi amma yunwa za ta sa ka ce a baka gurasa a karɓi filin yace sai da ta kai ana sai da manyan kulotai. da kallon gurasa kwaya ɗaya ya ce wa haraban nasu ila buldani ukhra mutane suka rinka ƙaura suna barin garuruwansu suna koma wasu garuruwa famatu fi tariqi kuma duk da haka suna ta mutuwa a kan hanya a wani ƙaunin an ce a amur ramada da aka yi a cikin sati guda mutum dubu talatin da biyar suka mutu a madina cikin gari da ƙauyukanta ibn kasir ya sake faɗa a cikin littafin albidaya wan nihaya yace annal asara annal asara zala fi ba'd sanawat haƙiƙa farashi yayi tashin gauran zabi a wasu shekaru ibn kasir ya koro bayani har ya kai ga cewa wajahada mutane suka shiga bala'i ko wajahadun sannan wuya ta wuya hatta akala ba'dhum ba'dan har sai da mutane ta kai suna cin junansu idan aka ɗan yi ɓari sai mutane su dafe jaririn su cinye idan aka samu wata gawa mutane sukan iya yantar wani sashi na jikinsa su cinye ibn kasir ya ce an yi wannan a tarihi Dr. Fahad ibn Abdul Aziz Shuwairi ya yi littafi mai suna Gala'ul As'ar wa rukhasuha wa saya wa nasaih shi ma a cikin yake cewa wa ma zala wa ma nazala bi haula la yustaba'adu nuzuluhu bi duk abin da ya faru ga waɗancan mutanen baya ba mai wuya bane faruwarsa a yau wahalar da ta sa jiya aka ci mushe a yau ma kai ne baka cikinta wani yana cikinta wahalar da ta sa a jiya wani ya mutu da yunwa yau ma akwai wanda suka mutu da yunwa ko suke mutuwa wahalar da ta sa a jiya wani ya ci kashin dabba a yau ma akwai wanda za ka iya samu irin haka ta same shi ubangiji yace in yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mislu wa tilka al ayyamu nadawiluha bainan nas idan wata musiba ta same ku to ba da ku aka fara ba wasu ma an taɓa musu irin wannan kuma kwanaki ne Allah ya ce haka muke kewaya su tsakanin mutane yaumun laka wa yau mun alaika to haka ya yan uwa masu albarka wannan abu ba abu ne mai wahala ba faruwarsa a ƙarshe ke cewa fa ar rahima ayyan kufa bil ibad muna roƙon Allah mai rahama mai jin kai kawai ya tausasa wa bayansa Allah ka tausasa mana to ko a nan ƙasar Hausa na ji malam yana faɗa a muqaddima Dr. Ali Yunus Abu Idris akwai malami na wanda cikin malaman da suka karantar da ni alqur'ani yana nan da rai har yanzu kuma yana cikin garin Kano dinnan yake gaya min an yi wata yunwa sunanta da ba ya ce ƙarshe-ƙarshen dabbar dauna ya ce lokacin shi yana ƙasar kamaru yana karatun alƙur'ani ya ce wallahi a wannan lokacin ita ake kakkaryawa a niƙa a zo a yi tuwon ƙwarya a tuƙata, ta a nemi mata abin da za a jiƙa a matsayin miya a rinka dangwala ana ci iyayenmu da kakanni suna faɗa a wannan lokaci ne bahaushe ya samu dabarun cin ganyayyaki ganyen lamsir ne ganyen yaɗiya ne ganyen tafasa ne wannan yunwan ce ta sa aka gano kimiyya da fasahar cin waɗannan ganyayyaki kuma a ƙarshe suka zama alheri dalilin afkuwar tsanani da shiga wahalhalu a mahanga ta musulunci wannan tarihi ne hikimar tarihi ka ji cewa abin ba daga kai aka fara ba wannan zai sauƙaƙa maka shi yasa tarihin annabawa da Allah yake gaya wa annabi yana gaya masa ne dan ya rarrashe shi fa in kadzabuka faqad kunziba rusulun min qablika ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablika to da ka kai hakuri kamar yadda su ma suka yi hakuri ku yi hakuri kamar yadda iyayenmu na da suka yi hakuri sai mu nemi mafita irin wacce suka bi suka fita a wajen Allah sai Allah ya fidda mu Dr. Badar Abdulhamid Humaisa ya yi littafi mai suna Galawul As'ar wa kaifa alajahal Islam hauhawa farashi da yadda musulunci ya magance wannan matsala sai ce mushkilatu gala'il as'ari min al-mushkilati allati tuwajihu shu'uba wal afrad matsala ta hauhawa farashi tana daga cikin matsalolin da suke fuskantar al'ummomi a lokuta daban-daban a zamunna mabambanta sai ce wa qad yakunu laha asbabu had dabi'iyya wal mantiqiyya suna da dalilai na yau da gobe da kuma dalilai na wani sababi da ka iya jawo su to sai ci gaba da lissafa dalilan kaɗan daga ciki na farko shine ƙaddarar Allah da ganin damarsa ubangiji shi ya halicci duniya kuma yadda yake so haka take gudana wa Sha'una illa an yasha Allah rabbul ba abin da za ku so ya so sai wanda Allah ya so to da haka ubangiji subhanahu wata'ala cikin ganin damarsa da kaddarar da yawa duniya ya kaddara irin waɗannan nau'uka na sauyin yanayi za su ke biyo baya lokaci bayan lokaci domin Allah maɗaukin sarki har rantsuwa ya ce sai mun jarabce ku da yunwa wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashir wallahi sai mun jarabce ku da wani nau'i min ju na yunwa min alkhawf na tsoro wanju da yunwa wa naqsin min amwal da talauci wal anfus da kashe-kashe ko mace-mace wa samarat da fari Allah ya rantsuwa waɗannan abubuwan sai sun gudana a duniya ba makawa to kaga da farko a matsayinka na musulmi wannan yanayin kansa yana tuna maka da cewa Allah shi ne mai iko duniyan nan kayan Allah ce yadda ya so haka za ta gudana idan duk duniya kowa mai kuɗi ne in Allah ya so sai an yi ma kuma sai an yi da kuɗin a hannun kowa ba wai shugabanni irin namu na yau ba baina baina a'a hatta shugabannin da ɗari bisa ɗari masu adalci ne babu maganar sata ko handama ko babakere a tattare da su amma a zamanin su an yi fatara an yi yawa yanzu mu kalli hadisin na Aisha da take cewa a gidan Annabi ana wata uku ba a abinci ba wai a lokacin waye shugaban kasa shi manzo Allah shi ne shugaban kasa amma ake wannan yiwa gidansa ake wata uku ba a ci abinci ba to kaga wannan abu ne wanda ya gagaru dina gobara ce daga kogi ba wuce ce maganin ta sai dai Allah to haka nan ka gangaro zamanin sayyidina Umar maganar sata da handama da babakere babu ita a wannan lokacin amma ganin damar Allah da kaddarawarsa duk da ƙoƙarin Umar na kwatanta adalci amma Allah zai yi aikinsa na Allah na ya nuna duniya kayarsa ce sai yadda yake so za ta gudana da haka sai jarabci mutane da wannan yanayi kamar yadda ya faɗa to amma tare da haka irin wannan lokaci kai musulmi mai imani riba ce gare ka ya tabbata a hadisin muslim hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair mamakin al'amarin mu'mini shi komai nasa alheri ne ko ina ta faɗi shani sai manzo Allah yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake cin ribar caccanjawar al'amura a duniya sai mai imani in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan abin farin ciki ne ya same ka ba ka tunƙaho da taƙama da jin isa a'a sai ka gode wa Allah ka mai da al'amarin da Allah to wannan godiya sai ta jawo maka alkhairi wa yana sabathu darra'u sabara fa kana khairan la idan abin bacin rai ne ko cuta ko damuwa ko fatara ko talauci ya same ka to kuma sai kai hakuri fa kana khairan lahu hakurin sai ya zame maka alkhairi duk abin da Allah yake bayarwa na masu hakuri in an yi sai ya baka dalili na biyu daga cikin manya-manyan dalilai jigo da suke jawo a shiga irin wannan mummunan yanayi shine yawan zunubin bayi wani lokaci musiba tana zuwa ne sakamakon laifukanmu. ubangiji subhanahu wataala ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wannan duk suna nuna mana cewa laifukan mu sukan jawo mana waɗansu abubuwa na musibu kamar yadda yake faruwa a duniya a wasu lokuta amma ba kowane lokaci bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Imam Ahmad da Imam al-Hakim da wasu daga cikin malamai duk suka rawaito Hakim ya sahaha kuma Zahabi yace haka ne annabi yace innar rajula la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu sau da dama mutum akan hana shi arziki saboda wasu laifuffukansa ya sau da dama Allah yakan bakka da yunwa saboda ka saba masa ya sau da dama sama takan yin ruwa saboda wani laifin da mutanen ƙasa suke yi shine a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce laulal baha'im lam yunqahu ba dan ma dabbobi ba wallahi inda ba za a baku ruwan ba to da kai wannan tana iya faruwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ji ɗansa da rahama yana faɗa a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 8 shafi na 519 yace lakin huwa subhanahu sai dai ka sani shi Allah mai girma da buwaya kad ja'ala ba'da to malish game da waccan mukuda da muke magana a kanta shine zunubi yakan jawo lalacewar al'amura fatara talauci cututtuka da sauransu hadisai da yawa sun yi magana akan haka na san insha Allah mai jawabi na biyu zai biyo ta kansu amma a nan akwai wata da'awa da take yawo a cikin mutane sau da dama ko shekaran jiya sai da na ga wani yana magana makamancin wannan kuma abin ta takaici da sunan malinta irin waɗanda muke gaya musu sunan 'yan daɗi arna saboda sunan shi ya dace da su komai Allah bai iya ba komai addinin musulunci bai iya ba su iyawa a wajensu abinda hankalinsu da tunanin turawan yamma ya nuna shi daidai sukan ce wai malaman addini sau da dama sukan danne mutane komai aka yi sai a fake da sunan addini a hana mutane neman yanci waɗanda waɗannan lalatattu sakararru bolaye wanda suna ganin sun waye amma bolaye ne abin da suke so su biyo ta ƙarƙashin wannan shine su kunna wa al'umma wutar fitina da yakin basasa idan ana rarrashin al'umma dangane da irin wannan ana nuna wa mutane su koma ga Allah su nemi sasanci a wajen Allah dan wallahi summa tallahi wannan yanayin da muke ciki ko mala'iku ne suka sako suka karɓi mulkin mu wallahi ba za mu canja ba ba za mu fita daga wannan halin ba saboda matsalar ba wai ta shugabannin bace kadai matsalar tamu ce da su da kuma yanayin da muke rayuwa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali kwaya daya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai jagoranci mutane sallah bayan ya gama karatun fatiha ya shiga sura sai karatu ya gurgurce masa yayyayi karatun ya ki sai da aka idar da sallah sai annabi ya juyo ya kalli mutane ya ce ku sani a cikin ku akwai wanda ba sa alwala da kyau matsalar rashin kyautata alwalar ku ta sa karatu ya sarƙafe mu wani darasi annabi yake so nuna mana nan matsalar mabiya tana sarkafawa shugaba a sallah ka kalli waye nan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli alwala ba wai akai ba a yi ta ba fa an yi ba magana shirka ake ba duk cikin masu tauhidi ne ba matsafa bane masu yin sallar babu alwala da alwalar amma ba a yi ta da kyau ba amma abin ya taso daga kan madi ya zo ya sarkafe shugaba kuma wani irin shugaba wanda ko a cikin mala'iku babu irinsa to wannan shine sakon da manzo Allah sallallahu alaihi yake so ya nuna mana ana da haka a yau wallahi ko mala'iku ne suka sauko suka zama mu in dai irin wannan tsarin muke tafiya akai in dai irin wannan rayuwar muke in dai kowa mutunci ne a cikin mu in dai kowa yana yin abin da ya ga dama wallahi al'amarin ba zai canja ba da yawa su waɗancan 'yan daɗi arna sai su ce to in haka ne ai kuna cewa mata yana daga cikin dalilin da ya sa aljanu ke shiga jikinsu fitar da tsaraici to matan arna da suke tafiya tsirara fa su ne yasa aljanun ba sa shiga in kun ce rashin musulunci yake jawo al'amura su dagule a shiga fatara ƙasa wance da ƙasa wance su arna ne ma dama me yasa suka fi mu jin daɗi su ba su na yarda da Allah bane to irin wannan tambayar wani ya taɓa yi Abdullahi dan Abbas irinta sai Abdullahi dan Abbas ya dariya ya ce da shi kai ku kana da ban mamaki ka taɓa ganin barawo ya shiga gidan da ba komai barawo ina yake shiga gidan da yake da kaya ga barawo ya haura kango kangon da yake buɗe MTO ai ba ma magana haurawa shi sai dai a shiga aljani zai shiga jikin mace musulma ne don ya hana ta ne ibada to yi kautan ba ta yi in ya shiga mai zai hana ta sannan shi musulmi Allah zai jarabce shi ne don ya tunatar da shi don ya dawo ya tuba a sasanta to so yanke ba ma a hanyar suke ba to me za a yi musu sannan duk da haka na taɓa ganin wani daga cikin malamai da ya bada amsa makamanciyar wannan mai ban kaye Sheikh Tijani Ahmad Tijani Buruntum yace to ko su umma da kake gani banza matsalolin su suna nan daban yanzu ta akai maka Amerika dan ba a yunwa kuma ba wata matsalar ta akai maka Ingila dan ba a yunwa ba wata matsalar ta akai maka Faransa dan ba a yunwa ba wata matsalar to kowa da irin matsalar sai ko a Najeriya ai matsalar Abuja daban da matsalar Kano kuma ko a Kano matsalar cikin birni ai daban da ta ƙauye shi Allah yana kama kowa ne da irin kamun da zai yi a jikinsa idan kai talaka ne ba bulalar da za ta shiga jikinka sai ka ji ma. na je ni ɗan tauri ya yi kirari ya ce yunwa kenan sarkin yakin Allah wai in yana so ya dabtar da talaka sai ya masa ita ku bi maganganun malaman tafsiri da Allah ya ce fa azaqa Allahu libasan ju me kalmar libas take nufi libas ba tufafi amma Allah ya ce muka yi musu tufafin yunwa ma'ana ta ko ina ta kama su riga tana kama jikin mutum ne ta ko ina to yunwa ma tana iya kama ka a ga ta fito a wuyanka a ga ta fito a kafarka a ga ta fito a ka, ko ta baya aka kalle ka an san kana jin yunwa ba sai an yi gaba da gaba da kai ba to da haka dai irin waɗannan masu wannan banzan tunani da sakarci da ba abin al'umma ta saurare su bane ba kullum su suna ganin dabarar su da iyawarsu ita ce za ta iya musu wanda kuma ƙarya ne ba wata dabara ba wata iyawa sai an koma ga Allah subhanahu wataala abu na uku a gurguje cikin manyan sabubba shine zaluncin shashin mutane da su. ko shakka babu wasu daga cikin halin kakanin kayi da al'umma take shiga wasu ne suka jawo mata idan mun ce zunuban mu suke jawo mana ba ana nufin duk cikin mu ba mutanen kirki bane ba ana nufin kowa mai laifi bane an yadda duk dan adam baya kubuta daga laifi amma wani ukubar da Allah yake yi wani ma ba shi ya jawo ba wani ma bai san an yi ta ba musamman mutanen kwarai musamman annabawa wanda an yi irin wannan yunwar a zamanin su kuma sun ma sun dandane ta sun ji amma ba laifin su bane saboda su ma ma'asumai ne shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina in ta zo ba wanda suka jawo ta kadai daga cikin ku take shafa ba hadisin bukhari hadisin zainab bintu jahash wata rana manzo Allah yayi baccin rana a gidan nana zainab sai tashi yana sallan nani yace la ilaha illallah wailul lil ard min sharrin qad la ilaha illallah bane ya tabbata ga larabawa wata musiba ta kusa ta cin musu sai nana zainab ta tambayi annabi tace anan anahu yaku wa fi riwaya ana wa fi salimun tana nufin annabiyun yanzu za a halakar da mu musiba za ta iya samun mu alhalin a cikin mu akwai mutanen kirki irin ka manzo ce na'am idza kafura al-khabath kwarai in musiba ta yi musiba sako yayi sako to Allah yakan saukar da musiba kan mai uwa da waji har annabawa ya zama ba za su kubuta ba to kaga laifin wani kenan yana iya mai shafar wani da haka Allah madaukakin sarki ce wa inna kathiran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum Lallai lalle wani shashi daga cikin abokan hulɗa sukan zalunci shashin su ma'ana wani ne abin da zai shafe ka alhalin kai ba kai kai ba kuma malamai suka ce galibi irin wannan ma idan musibar ta zo su na ƙwaran sun fi jin jiki sun fi shan wahala domin Allah ya ɗaukaka su kuma ya karɓe su a matsayin shahidai kamar yadda ayoyi da yawa suka yi nuni akan haka ibn taymiya yana faɗa Allah ji kansa da rahama yace lakinnahu subhana qad ja'ala ba'd af'alil ibadi sababan في بعض الحوادث كما جعل ارتفاع الأسعار قد يكون سبب ظلم بعض العباد ibn taymiya ce ku sani Allah mai girma da buwaya ya sanya shashin ayyukan bayi yakan zamo sababi na faruwar wasu annobobi da musibu a duniya kamar yadda Allah ya sanya hauhawar farashi sababinsa a wani lokaci zalunci ne na wasu daga cikin mutane ibn taymiya ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 8 shafi na 519 kaɗan daga cikin misalai na zaluncin wasu da yake jefa wasu cikin bala'i a najeriyance na farko karya darajar naira wannan yanayi da muke ciki mu 'yan najeriya farkon jefa mu da aka yi a cikinsa shine karya darajar naira da aka yi dala ta rinka tashin gauran zabi aka rinka wasa da dala wanda wannan dalar ko baka santa a ida ba to ita ta sanka akwai da yawa daga cikin mutane dalar nan labarin ta suke ji wani wallahi bai taɓa ganin ta ba amma kuma ta san shi ita keke da keke domin duk yadda ta motsa to rayuwar ka sai ta motsa duk ɗan Najeriya ya san wannan wanda karya darajar naira ya faru asali ne tun daga gwamnatocin baya tarihi ne mai tsawo a Najeriya babu wani mai mulki a iya ƙananan shekaru na da na sani wanda ya zo ya tadda dala ya tafi ya bata a yadda take tun daga kan masu mulkin soja har kawo yau kowanne idan aka ɗauko maka ret ɗin yadda ya tafi ta da yadda ya tafi ya bata sai ka ga ta ƙaru ta ƙaru ta ƙaru to amma tun tana ƙaruwar da talaka bai fiye damuwa ba ƙaruwar da bata fiye ta shi ba har ta zo tana ƙaruwar da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kam musamman daga gwamnatin da ta shuɗe a baya wanda a nan ne hankalin dukkan wani ɗan Najeriya ya dawo kan dala ya fara sanin mecece dala ko da bai santa a ida ba ya ta a suna ai dala ta tashi ai dala ta tashi wanda kuma akwai dalilai da yawa wanda masana suka ambata wanda suke jawo tashin wannan dala iya dalilan da mu muka fi gamsuwa da su banda dalilai na masana mutakassisun specialist a bangaren shine dalilin a sace kuɗin talakawa yanzu idan za ka ɗauki naira dubu ɗari a aljihu ka yi tafiya sai an gane akwai ta aljihunka amma idan aka karya dala aka karya naira aka ba wa dala balu yanzu dala ta dubu ɗari ina kyauta zaton ba za ta wuce dala saba'in takarda ɗaya ce kila ko ɗaya da wani abu ba ta kai dala ɗari ba to yanzu idan kana so ka sa naira miliyan ɗari a aljihunka in ta dala ce sai kai rawar ka kai wasan ka ba wanda ya gane da ita a jikinka to su kuma daman manyan ƙasa masu ido da kwalli ba sa mu'amala da naira akwai wani babba a ƙasar nan da aka gaya mu ya ce wallahi rabansa da ya mu'amala da naira ya fi shekara talatin shi me take ciki ne wai shekara talatin shi bai santa ba wani ɗan canji ne ke bani labari yace yana waje ya kira shi yace ranka ya dade gari ba ba daɗi dala ta tashi yace to me kake ciki ne ai kaza kaza kaza ya masa wani yace ai shi bai san wannan ba to da haka su yaran da suke ji yaran dala ne da haka wannan dala dole ne kullum ya zama tana samun balo domin kuɗin su su tsaro kadara su katta kare kai talaka kai naira ta shafa amma dole in dalar ta motsa kuma naira sai ta motsa saboda cinikayyar da ake kuma ta waje da dala ake ba da naira ake ba yanzu man da za a je a siyo maka daga waje da dala za a tafi hatta gamjo da za a je a siyo maka a waje da dala za a tafi motocin da za a je a siyo maka daga waje da dala magani da dala kai kanka in za ka tafi neman lafiya ko karatu a waje kai ko aikin haji ko umara da me za ka tafi dala to wannan shine farkon shigar ɗan Najeriya cikin wahala a gwamnatance wanda wannan zalunci ne na waɗansu abu na biyu rufe bodojinmu na ƙasa mu mutanen da muke arewacin najeriya wanda yawancin arzikinmu ta bodar ƙasa yake shigo mana aka rufe mana bodojin ƙasa da dukkan hujjojin da masu mulki za su faɗa na rufe bodojin ƙasa allah shi ya bar wa kansa sani mu dai abin da muka sani an jefa mu a bala'i wasu kan ce hujjoji ne na tsaro ai ta boyoyin ƙasan nan ake shigo da makami abin tambaya shine yau an je tashin hankali gaba ya ko karuwa jiya nake hira da wani dan zamfara na tambaye shi nace ya ka je barka eh, sallah ba dishe yace yan uwan suka ce kar mu zo bane an yafe mana yace a hanya a rana sai ai tare sau hudu yace wani kawun sai yake gaya masa in ka zo kar ka yadda wani ya san ka zo kuma kar ka yadda ka kwana gida daya duk gidan da ka je na dangi ka raba kaya ko ina ka shiga kawai ka kwan kar a ga kana fito da kaya saboda su kansu talakawan bayan wancan wahalar da suke ciki da wancan tsananin kowa ya zama koma kowa zai samu kuɗi in ya kai labarin wani ya zo aka kama za a fitar da shi wani masanin tsaro ya gaya mun a abuja ya ce allah ya gafata malam ku rinka faɗar wannan maganar mun san yana da wahala a aiwatar amma ƙila idan allah ya sa aka aiwatar za a ɗan samu sauƙin matsalar tsaro ya ce ka san abin da ke faruwa baki ɗaya jami'an tsaro na Najeriya kamar yadda naji a satin nan wani ya faɗa ba su kai miliyan ɗaya ba yace to duk da rashin yawan su a miliyan ɗaya zaka je ka tarar da wani sanata shi kadai jami'in tsaro guda goma yake sa shi ba baya cikin matsala a zo a kama shi zaka je ka tarar da wancan eh, darakta na kaza jami'in tsaro goma kai wani in babarsa ma tana ƙauye har ƙauye sai an tura an tsara babarsa da haka duk jami'an tsaron mu ba sa wajen da ake faɗa suna abuja suna tsaron manya suna gidajen gwamnati suna tsaron manya yace to don haka matsalar tsaro ba ta zuwa su, da haka duk surutun da kuke a nesa su ba sa ji da za a samu wani zakakurin shugaban kasan da zai so ya gyara ya ce kowa a bar shi daga shi sai mai tsaron ta kwaya daya ku gani in sun ka shiga fargaba to za su mayar da abin hankali to wannan magana ce da asma'ata launa laita hayyan walakin ya ta liman tunadi abu na uku cikin sabubba na yau da gobe da muke iya gani wanda wasu suka jefa mu cikin bala'i da su shine janye tallafin man fetur wanda wannan shine laifin wannan gwamnati mai ci laifukan da muka faɗa a baya gada ta yi tsakani da Allah rufe boda gada ta yi karya gana gada ta yi tun ta zo ake ta yi eh, eh, eh, karya naira amma janye tattalin tallafi na man fetur to wannan shi ne mafi girman zalunci mafi girman laifi da wannan gwamnati mai cike wa talaka a yau mu ba masana bane ta fuskar tattalin arziki mu maganar tuwo muke fa wani yazo ya ce mana ai kaza kaza ya mana turanci mu mu gani a ƙasa ana biki a gidan kare shi yasa duk wanda da yawunsa da hannunsa da shawararsa aka yi masa wannan ba za mu iya aikata ka da wannan ba ba za mu daina aibata ka da wannan ba lokacin da kake da bakin da za ka ba wa gwamnati shawara ta cire mana tallafin mai ina shawarar ka take akan maganar tsaro kake faɗa kake nanatawa ya nuna ana karɓar maganar ka an ji shawarar ka a cire tallafin mai ina shawarar ka a maganar tsaro wannan shine abin da yake taɓa talaka na jiki ba sai an je da nisa ba to da haka wannan yana da cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i domin duk abin da masana za su gaya mana wallahi yare ne wanda ba za mu fahimce shi ba muna ma cikin yunwa yaushe za mu gane kana cikin yunwa yaushe za ka gane wani dogon turanci an da kaza an da kaza in gani a kasa wai ana biki a gidan su kare man fetur yau kila hatta numfashi za ka iya cewa da man fetur ake yi domin marasa lafiya ka je asibiti ka ga ana sa musu oxygen oxygen din nan numfashi ne da me ake yi da wutan lantarki wutan lantarkin nan me take me yake motsa ta gas ne da sauran makamasai to da ka dole rayuwar talaka ta shiga halin kakani kayi a yau saboda cire ne tallafin man fetur abu na hudu a gurguje rike kuɗaɗe na ƙananan hukumomi da wasu azzalumin gwamnoni suka sunanta mana a wannan ƙasa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa duk gwamnan da shi ya sunan ta rike kuɗin lokal gamma Allah yadda ya hana mu zaman lafiya Allah ta hana shi gwamnonin da suke kai ku ba za mu muku mummunan addu'a ba addu'ar da muke muku Allah ya ba ku iko ku fi ƙarfin son zuciyarku ku mayar da lokal gamman kuɗaɗensu gwamnatin da ta shuɗe cikin abin da muka hasashe na alheri tattare da ita ƙoƙari da yunƙurin da ta yi na a koma ana ba wa lokal gaman kuɗaɗensu wallahi masana sun yi bincike ta fuskar tsaro sun tabbatar da tashe-tashen hankula da ake a ƙauyuka da ƙauracewar ƙauyuka da fatar ƙauyuka riƙe kuɗaɗen lokal gamman ne da gwamnoni suka yi kuma constitution ya yi zalunci ya ba su dama na su riƙe wannan shugaban ƙasa da kansa sai zai ya rinka bin su yana lallamin su yana rarrashin su to ku sani kun jefa mu a cikin bala'in da ba za mu taɓa yafe muku ba kun mai da ƙauyukanmu sun zama kufai kun mai da mutanen ƙauye sun ƙi zaman ƙauye sun dawo birni mutanen da in suka zauna a ƙauyen nan abinci arziki ya je suka yi noma abinci zai wadaci talaka za su zauna lafiya za mu zauna lafiya komai za a samu sauƙinsa a rayuwa amma kun jefa mu a cikin bala'i Allah ya isa. abu na biyar rashin tausayi da son cin ƙazaman riba daga wajen 'yan kasuwa mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki lokacin da dala ta tashi da lokacin da mai ya kare kowane ɗan kasuwa sai wasa wukarsa da wanda abin ya shafa da wanda bai shafa ba da mai tsohuwar oda da mai sabuwar oda kowa in kai magana ai ya tashi ai gala ta tashi ai kaza ai kaza to wannan ma yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin wannan mawuyacin yanayi abu na gaba ta bangaren mu talakawa son jin daɗi na wuri da mutuwar zuciya da zaman kashe wando a ƙa'ida ta musulunci a lokacin da ake cikin wahala a lokacin aka fi me ƙoƙari da himma da nema amma sai dai abin takaici bahaushe ba fulatari da sauran manyan ƙabilun arewacin Najeriya daman muna da wani abu na mutuwar zuciya muna da wani abu na son jin daɗin wuri muna da wani abu na son a ci banza to sai aka tadda wannan yanayi sai ka sha mamaki ɗan kasuwar da da yake sammakon zuwa kasuwa yanzu sai ya ce maka ba zai je kasuwa ba ai ba ciniki to lokacin da ba ciniki ya kamata kai sammako ka buɗe ko lokacin da yake da ciniki lokacin da ba ciniki ya kamata ta nema a lokacin da shi bai fita ba a lokacin da mai sana'ar hannu bai je ba a lokacin da lebura bai je ba kuma zaka zo ka tar da shi a gefen titi kuma ya yi hirar awa biyu rumfar sa ce bai buɗe ba sana'ar sace bai je ba amma sa ta hira bai kasa zuwa ba kuma ana dan motsi in ya sha kwana kuma ya ganka da yan riga mai kyau sai ce kuma gidan ba a ci ba a taimaka mu tare da cewa yanayin da muke ciki a Najeriya ba fa ɗan arewa kaɗai abin ya shafa ba ɗan kudu su ma abin ya shafe su in mun ɗauka waɗanda suke zaune a can kudin abin kila da sauƙi to 'yan kudin da muke rayuwa da su a nan fa yanzu bahaushe ba fulatani za ka je hatta inda ba ka tsammanin za a yi maka bara za a yi maka bara yanzu a makabarta ka bara ake a asibiti bara ake ballantana masallaci damin tuntuni mun mai da shi kamfanin bara da yawan mutanen da suke zuwa masallaci ba don su yi sallah ba sai don su zo su yi bara to da haka ya uwa waɗannan musibu da muke ciki mu sani akwai laifuffukan wasu mu akwai laifuffukan mu akwai laifuffukan mu na zalunci da son zuciya wanda wasu abubuwa na takaici da suke faruwa wanda ina kyautata malam zai biyo ta kansu ana tsaka da wannan yanayi amma a labaran da muke samu in ya tabbata shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa private jet za su siyo na mulamulan kuɗaɗe jirgin yawo da shakatawa trillions na naira ko na dollars mu dawo mu nan jihar Kano ana tsaka da wannan yanayi na fatara da talauci da bala'i za a rushe wata katanga lafiyayya ba abin da ya shafe ta ta miliyan ɗari wanda wannan miliyan ɗarin da ɗan jam'iyya wanda suka wahanta suka bi aka zo aka bi kowa da dubu ɗari biyar biyar kai da dubu ɗari ɗari ba abin zai sauƙaƙa to kaga wannan yake nuna maka shugabanninmu na sama da na ƙasa ba ta mu suke ba abin da suke ji daban abin da muke ji daban yanayin da muke ciki daban yanayin da suke ciki daban to duk da haka ba za mu musu addu'ar Allah tsine ba muna addu'ar Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyi na amana da ya dora musu in ba su yi ba wallahi summa tallahi su sani a ranar lahira a daura za su tashi a gaban Allah adalcin su ne zai kunce su ko kuma zaluncin su ya dabaibaye su ya kai su ta magana ta ƙarshe da zan sauka akai 'yayan uwa matsalar faɗan daba a cikin garin Kano bai kamata a ce dukkanin wani mai wa'az ko dukkanin wani wanda zai samu dama ne tattauna wata matsala ko ya magana da al'umma ko da ta minti ɗaya bane a wannan lokaci a ce bai yi magana rigimar daba ba domin ita ce mafi girman cutar da a yau in ka cire ta talauci take damun mu a jihar Kano wanda muna ganin ta kamar wasa alharbu awwalu ma ta takunu fatiyatan تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتئلت وشم برامها ولت أجوزا غير ذات حليل إتبتنا tana farawa ne budurwa da jan baki da gazal da jagira kowa yana sha'awarta amma fa idan wutar fitina ta kullu to zama take tsohuwa bakin tsohon nuna ba mai santa kowa ta kansa yake yi farkon fitinar daba sakaci ne na iyaye ko muna so ko ba ma dole mu gaya wa kanmu gaskiya iyaye ne suka kisi abin da ya dace game da tarbiyyar 'ya'yansu suka watsar da su suka banzatar da su suka kisa ja su a jiki suka kisa koya musu addini suka kisa koya musu sana'a shikenan sai miyagu ɓata garin 'yan siyasa suka zo suka cafe su suka lalata su suka nuna musu babu mai mutunci babu mai kima babu mai daraja to sai kuma azzaliman masu neman kuɗi suka kawo ƙwayoyi aka siyan musu to kenan yanzu sun riga sun zama sun fi ƙarfin kowa da haka yanzu suna cin karansu babu babbaka a cikin al'umma duk wanda yake ganin yadda yanayin faɗa daba yake faruwa a yanzu ya san abin akwai ban tsoro yara ne za ka samu sama da mutum ɗari da rana tsaka a da a Kano ana faɗan daba amma jira suke sai an yi bacci sawu ya ɗauke ba sa so su a gaban iyayensu ba sa so su shafi wanda bai ji ba bai gani ba ijininsu suke yi amma yanzu rana tsaka kai yanzu fa ta kai har makabartu yan daba suke dako ɗazu dazun nan wani ya kira da daga yankin dala da kulkul yace hatta cikin makabarta malam to magana ta gaskiya maganar gwamnati ta ce wata ce ta gadan mata da faɗin daba tilka ummatun qad lallaha ma kasabat dole kuma ma kasabtum wautar da hankalin talaka ne ka zo kana ce masa gwamnatin kaza ce ta kawo insecurity jam'iyya kaza ce ta kawo insecurity ba ruwanmu da wannan ko ma wane ne ya zuwa ya gwamna yana daga cikin aikin gwamna kula da tsaron al'umma yana daga cikin aikin gwamna kula da dukiyar al'umma yana daga cikin aikin gwamna kula da rawukan al'umma shikenan saboda in ba ku manta ba lokacin da aka yi ta hayaniyar boko haram haka aka yi ta talakawan Najeriya wasa da hankali a ce gwamnatin kaza ce gwamnatin kaza ce gwamnatin kaza ce da haka ya masu girma gwamnoni ya masu girma shugabannin al'umma wannan ba zai fidda ku ba mu gani a ƙasa kawai abu na ƙarshe iyayen can da su suka lalata yaran can suka bari suka fi ƙarfinsu yanzu sun dawo kuma su ne wa harkar tsaro ɗin gushe yaran ku za su yi daba su yi faɗace-faɗace jami'an tsaro su zo kama su kuma ku tare su kuma ku sa kuka ko kuma in yaro ya taho ya shiga gida mata su fito a ce jami'an tsaro ba za su shiga su kama shi ba wani wani irin sakarci ne wani wani irin hauka ne to a ƙarshe al'umma mafita ita ce mu yi irin abin da mutanen makka suka yi a shekara ta talatin da uku kafin hijira abin da ake kira da hilful quduri makka ta taɓa samun kanta a hali matsananci makamancin wannan duk wanda ya shigo garin makka sai an tare shi an masa ɓaci da rana tsaka a gaban ka'aba za a yi wa mace fyaɗe ga kayan maye nan suna kaiwa suna komowa mutanen makka a lokacin ba musulmi bane manzo Allah shi kansa a lokacin shekararsa ashirin ko aiko shi annabi ba a yi ba amma mutanen maka suka yi taro suka yi kururuwa suka ce a taho a nema wa maka mafita aka taru a gidan abdullahi bin jida'an aka ce to yanzu za a yi alkawari shi ne duk ɗan uban da wa wani kwace a makka kowaye ubansa ko dan sarki ne sai an shiga har gadon uwarsa an ɗauko shi kowa ya yadda aka ce an yarda duk mutumin da ya shigo makka haƙƙin duk mutanen makka ne su tsare shi su tsare dukiyarsa su tsare mutuncinsa su tsare shi har ya fita domin in kun bar ɗan nan suka ci gaba da yin abin da kuke wallahi rago abin da ya rage muku na kasuwanci zai mutu ku je ku ga unguwannin da suke zarya da rana suna wannan faɗa duk shaguna rufe su ake ba kasuwanci a unguwar duk ɗan kasuwar unguwar a ranar ba su da sukuni sai dai ka zauna ka tsare iyalinka mutane sun fara ƙaura daga garin Kano daga unguwanni suna kuma wata unguwa kuma in kuka matsa kuka bar musu jaɗin za su matso fa ɗorayi in kuka bar musu ɗorayi za su matso sharaɗa haka kuke so su ta matsawa suna korar ku ƴaƴanku da kuka haife su da haka dole ne kowa ya zama namiji dole ne mu koma a unguwanni mu yi kwamiti duk uban da aka san ɗansa yana cikin 'yan daban nan a yi masa nasiha hukuma ta sa shi ya kamo ɗansa da kansa ya kawo shi in kuma ba haka ba ya bar da shi. in kuma ba haka ba aka kama shi to a yi masa hukunci irin wanda yake wa mutane walakum bil qisasi hayatun ya gudu da la'allakum tattaqun Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon san ta salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin Ah, muna wa Allah ta'ala godiya mana ya yi jawabi masu matukar muhimmanci kuma hakikanin gaskiya ya taɓa dukkan ah, jawani na wannan ah, matsala abin da ya rage ga babban malami Sheikh Ishaq zai yi ɗauraya ne hakikanin gaskiya malam ya karaɗe maudu'in da faɗakarwa kuma ina gani babu wanda zai ja da ni akan cewa lalle wannan jawabi ya fa'idata ko shakka ba dama dai abin da ake so shine tunatarwa a daga dan ba kai kuma ka tsaya kai tunani ka ga me za ka iya yi na neman mafita jawabai sun gamsar Allah ya saka malam da alheri ba zan tsawaita ba zan kira malam domin ya karkare maudu'in kafin wannan akwai lacca ta biyu da za a gabatar a masallacin Ihya Sunna da ke goma ja taken lacca shine siyasa jiya da yau siyasa tana da muhimmanci domin

a jami'u rahman wanda ke kundila sabon masallacin kundila ranar juma'a insha Allah ta'ala za a tattauna akan maudu'i mai matuƙar muhimmanci wanda malam ya ɗan lokaci shine laifin wani shafi wani wattaqu fitnatan la na alladhina zalamu minkum shine tsarace-tsarace da yawa a cikin mutane an mai da shi kamar ado kuma musiba ce da take haifar da bala'i iri iri duk wani bala'i tushen irin wannan shirka ne to za a tattauna illolin sihiri da tsafe tsafen cikin al'umma ranar juma'a a kundina Allah ya ba mu ikon halarta ya zo zai ci gaba da ah, yin bayani akan wannan maudu'i ba da tafaddal mashhura ba da lada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين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 da ke unguwar gadon kaya don gabatar da wannan laksa ne ta goron sallah mai matukar muhimmanci hakika mallam ya yi kokari sosai allah ka masa alkhairi wajen faɗar dalilai na shiga cikin wannan kunci da tsanani na rayuwa wannan kadin kula dalilansa za ka iya kasa su gida guda biyu na farko dai rashin kyakkyawar alakar bayi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu kuma zaluncin bayi a tsakaninsu kuma wannan dama ba abin da yake haifarwa sai sai shiga kunci da bala'i da musiba da lalacewa al'amura Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malami suke faɗa wato akan samu yalwa ne da walwala da wato ta hanyar mai da'a shi sa kalli littafin Allah za ga kamar yadda alfudai ne ya da yake fara yake cewa babu wata ni'ima da za ga ta gushi to sai da saba ma Allah subhanahu wa shi sa qur'ani yake jan hankalin mu akan mu zama masu da'a ga Allah shi sa cikin suratul radi Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah zai canja mutane yanayi da tsarin rayuwa da suke ci sai sun canja wa kansu mallon ya ja ayoyi da suke nuni akan haka idan mun kalli wancan magana da Allah ya faɗa cikin suratu sabari na mutanen da suna da gonakansu guda biyu suna rayuwa cikin yalwa suna rayuwa cikin jin daɗi amma kafin cewa ni'imar Allah da saba ma Allah sai mai da su sai abinci mai ɗaci sai tsamiya sai wani abu daga cikin magariya Allah ya ce laqad kana bi sabrin fi maskanihim aya jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa fa a'radu arsalna فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم jannatin dawati جنتين khamtin wa aflin wa shay'in min sidrin qalil yace zalika jazainahu bima kafaru wa hal mujaziku wa hal mujaza illa kafur Allah ya ce wannan mutunci da saba dokokin Allah shi yasa muka yi musu wannan sakamakon to da haka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala yana da gadar da laifuka da da yana gadar da musibu da yawa shi yasa hadisin Abdullahi dan Umar da ke cikin Ibn Majah ya faɗi cewa in umma ta aikata kaza kaza zai same ta in umma ta aikata kaza kaza zai same ta in umma ta aikata kaza kaza zai same ta to a takaice kenan bangare na biyu kuma shine zaluncin bayi a tsakanin su to da gaskiyan magana in muna neman mafita da gaske da gaske muna neman mafita a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to akwai abubuwan da za mu riko da su a tsakaninmu da ubangiji akwai kuma abubuwan da za mu gyara a tsakaninmu bayi abu na farko dole mu imani mu zama da ƙarfi tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma muna jin tsoronsa jin tsoronsa ta hanyar in yace mana mu yi kaza mu in yace mu bari mu bari shi sa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutane za su mutanen gari za su imani su tsoron Allah da mun buɗe musu wato albarkatun sammai da kasin, sai dai matsalar sun karyata wani ya sa muka dauke su da abin da suka ce suna da malami ga min da wata aya ba Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaba to kaga wannan duk idan ya zanto cewa mun tsaya akan hanyar Allah mun wa Allah subhanahu wata'ala da amma gaba shine kulawa da al'amarin ubangiji kulawa da al'amarin ubangiji ta fuskar dukkan damar da Allah ya bamu to gudanar da ita yadda Allah ya fi wannan zai taimaka mana lokacin da bala'i ya zo Allah ya bamu mafita a cikin sa. ta'arrafu lillahi fi raka ya rinka fi shidda lokacin da kake da wadata kake da karfi kake jin rayuwa to kula Allah ta wannan hanyar shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai baka mafita a cikin rayuwarka malamai na buga misali da annabi Musa da annabi Yunus da damuwa ta zo ta same su tun da dace sun kasance suna bin Allah da damuwa ta zo ta same su Allah ya zo ka musu dauki da agaji misali cikin surtu shu'ara ai annabi Musa ya fita Fir'auna ya fito shi da jama'arsa rindin jama'a annabi Musa tana hango jinan Fir'auna suka ce inna la mudraku lallai mu za a riske ne yanzu a kama mu amma annabi Musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi sai ya hadi haka idan kalla annabi Yunus Allah ce ba dan da ya kasance cikin masu tasbihi ba masu da'a ga Allah da da ya shiga cikin kifin nan sai ya zauna har rana alkiya. wa inna yunus la min al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhud فساهم فكان من المنحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين لنبذ في بطنه الى يوم يبعث to kaga abin da ya kame wannan mutta shine koma zuwa ga Allah abu na uku da zai ba mu fita tsakanin mu da ubangiji shine riko da alƙur'ani da aiki da shi saboda duk wani magani yana cin alƙur'ani da haka riko da alƙur'ani da aiki da alƙur'ani shine zai bamu mu mafita sannan dogaro da Allah daga cikin abin da zai taimaka mana wajen samun mafita sannan aikata alkhairi a tsakaninmu shi ma wannan zai sa mu kusanci Allah da shi sannan Allah mu ɗauki sarki zai bamu mu mafita sannan yana daga cikin abin da zai taimaka mana mu dage da addu'a dare da rana wannan yanayin da muke ciki muna buƙatar addu'a ibnu taymiya yana faɗar wata magana cewa idan kana da problem to dalilin da ya ja wannan matsalar in addu'arka ba ta fi ƙarfin wannan dalilin ba to ba lalle bane ka samu waraka sai dai ka samu waraka gwargwadon addu'arka da haka idan bala'i ne yawa dagewa ake dagewa ake da yin addu'a Allah maɗauki sarki zai amsa mana in mun roƙi Allah Allah zai amsa mana dan alƙawari Allah ne وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاء تلمي da addu'a sannan mu dage da kaskanta a gaban Allah saboda su da yawa akwai dalilin da yasa Allah madaukin sarki yakan jarrabe mu wani sa'in Allah yana jarraba mu ne yana kankare mana zargan mu ba su muslim nan ba wani musiba da za su sami mu'mini hatta tsawon kaya da ta ke shi Allah kan kare masa zunubansa Allah wani sa'in na jarrabin mu dan ya kan kare mana zunubai wani sa'in yana jarrabin mu dan ya daga darajar wani sa'in na jarrabin mu dan ya bambance mumini da wanda ba mumini ba akan ka'idar ahasiban nasu an yutrafu an naqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala alamanna Allahu alladhina sadaqu wa la alamanna al-kadhibin to dan haka lalle mu dage da wannan ya daga cikin abin da zai taimaka mana tsakanin mu da ubangiji shine tuba da istighfar mu tuba daga zanuban mu mu nemi gafan da neman gafarar Allah domin wannan iya daga cikin dalilin da yake sa rayuwa ke kyau dalilin da yake sa a fita daga cikin matsala wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم بدرارا bidarara قوة إلى قوتكم ولا تتولوا wa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا A zuwa ƙarshe na ga abubuwa ne da Allah mu sarki yake faɗi dan ya zanto cewa mu kyautata alaƙar mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaskiyar magana a Najeriya mun tsinci kanmu a wani irin yanayi yanayin da mu kanmu talaka ba mu kan adalci dalilin shi ne yanzu talaka da ke faci a bakin hanya inda za ka yi babur ɗinka ko keke ko mota ba idan ka. in huda ɗaya ce sai ya ƙara ma wata sai ya ƙara ma wata hudar ma'ana in naira ɗari ne ɗari biyu za ka ba shi kaga ma cuta biyu ya lalata ma tif kuma ya karɓe ma kuɗinka babu dalili to za ga mu ma a junanmu irin waɗannan abubuwan da ke a tsakaninmu wannan kuma shine matsalar corruption in corruption ya shiga cikin al'umma tun ana yi tun shugabanni suna yi a hankali a hankali a hankali zai zo ya mamaye kowa to daga nan kuma Allah zai cire albarkarsa daga cikin al'umma rikici zai al'umma ya ba kuma wannan ita ce rayuwar da muke ciki ta ta wannan corruption ne yanzu mu da muke a cikin masallacin nan da da aka ce ma akwai wani wa kake tunanin zaka ba kuɗin ka miliyan goma ka dawo ranar ishirin da biyu ko da uku ga watan June na 2025 ka karɓi kuɗinka ina jin zai ba wahala nunawa a cikin masallacin nan idan kuma ka gaskata mutum goma duk ka ba su miliyan goma ina tabbatar ma mutum biyar sai an samu matsala mutum biyar ko shida ko bakwai ma sai an samu matsala da wannan muke rayuwa to da haka in ana so a samu mafita a najeriya ce sai an fitar da dokoki ko ka'idoji ko kuma a yi da gaske a yi maganin corruption domin hatta agencies da muke da su da aka sa su ganin su fighting corruption misali efcc icpc anti-corruption ba dukansu ne za ka same su da gaske so suke a maganin corruption din ba suna karkashin shugaban kasa to shugaban kasa suke wa aiki da haka shugaban kasa dama mu duka corruption ya musu yawa kowa da laifinsa a gindinsa da haka duk wanda ya suke yi faɗa da shugaban ƙasa to in ya san yanzu efcc da shi za da zo ta jira a kansa kuma da ma yana da laifin to wannan agency sun sai sun yi aikin su da gaske sai an ba su dama sun yi aiki da gaske wannan zai iya sa a samu sauki daga cikin musibar da muke ciki domin talaucin mu da muke ciki in za mu yi kan adalci wani talaucin ba daga Allah yake gaba ɗayansa ba daga Allah ba daga Allah yake ba akwai laifin mutane a ciki Allah ya provide mu da komai amma an samu waɗansu mutane daga sama sun je sun tare kamar magana da bahaushe yake rijiya ta ba da ruwa amma guga ya hana amma babu arzikin da babu da shi inda za a ne a manajin an a arzikin da muke da shi da mu kanmu a cikin wannan bala'in da musiba sannan shugabanninmu da dukiyar gwamnati suna almubazzarar rayuwa yanzu ma yake mana magana ni ma na karanta cewa da shugaban ƙasa da mataimaki in ya tabbata cewa za su sai wato wani wani ko presidential abin nan je za a yi waɗancan za a akan kudurin wajen na naira ana cikin wannan musibar ana cikin wannan bala'in yanzu malam nan ne zama karanta mana abin da sai na umar yayi a amur ramada to kar ka ɗauka cewa nan ai sahabi ne ka je burkina faso ka samu ibrahim tawuri abin da ya ga bala'i da musiba ce yawa a kasansa na farko da shi sai ya haƙura da albashinsa ba ma ko sai uh, private jirgi ba a'a ya haƙura da albashinsa sannan da 'yan majalisarsa da ministers kowanne sai da ya rage mai albashi ina jin da wajen 30% banda sauran majors aka ɗauka har sai an yi an dawo da economy yadda yake sannan kuma a ci gaba da yin al'amura amma ga gaya da mu shugabanninmu da muke da su na gida ko na waje na ce na gida ina nufin na kano in na ce na waje na ƙasa gaba ɗaya wayo ya taɓa tunanin ma ya rage daga albashinsa naira ɗari ina kallo a social media na gona mawaki yana faɗar cewa akwai sakin da an bayar da tirela ta shinkafa tirela sa'in da biyar amma ba wanda ya ganta a stadium ba wanda ya ganta kuma ana ta ana cin harshe ma'aikata a waɗansu state ɗin abinda shugaban ƙasa ya bayar na paleti 30 ko 35,000 naira za a yi wata shida ana baka amma hatta a kan ni ma'aikacin gwamnati amma a kan akan ya san ba mutum da zai ce an ba shi wannan dubu talatin talatin ɗin a wata shida ban san shi ba ana cikin wannan ƙarnin amma an taso sai ga mutum yana cewa su ne 'yan kano su ne masoya kano duk wanda ba so mutum kano ne to wanda ya wannan shi kuma mai san mutanen kano ne wannan mai san mutanen kano ne to don haka dole ne a daina wannan mummunar rayuwar ta almubazzaranci da dukiyar da ba taka ba ka tsaya iya haƙƙinka da haka gwamnati suna yi sannan waɗanda suke cikin gwamnati ma suna yi har yanzu mu ji cewa rep sai rage albashinsu da 50% ba saboda halin da ake ciki a Najeriya haka sanata ba ba haka shugaban kasa da mataimakinsa bai ba haka ministan da shi ba haka gwamnoni da shi ba haka kuma kwamishinan da shi ba amma rigimar ta tashi kuma sai zo su kuma ciki in wa'in daɗin yanzu kuma sai zo su kaɗai su to ya daga cikin abin da zai taimaka shi ne a daina wannan mummunar rayuwar sannan mu sani mu muna muna muna gudanar da federal system of government mallan ya wata magana ta gwamnoni to da mallam ya rubuta wannan addu'ar Allah ya shige su amma ba da haka ni wata zan yi daban Federal system of government shi ne iya daga cikin essential element na federal system of government shi ne a samu financial autonomy Mana ana so a samu cin gashin kai na arzikin ƙasa da ake rabawa kowa a bashi kuɗin sai amfani da shi a levels of government ko case of government da kuma organ of government ko kuma arms of government in ce level of government tana nufin federal government state government da local government in an ce arms of government tana nufin executive da legislative da kuma judiciary to in dai federal system of government za a yi na gaskiya dole wannan ya zama yana yana yana ci gashin kansa a kudin shi saboda duk wanda ya rike ma kuɗi sai ya juya bari ma misali na kusa ka sanar ne sake juya matarka dan kai ne komai nata Allah da kansa yace ar rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ce me wa bima anfaqu min ahwali shi sa ga duk matar da ta kamo ka a tattalin arziki ba ka sai za ka ringa ba ta umarni ba sai ce ai hajji ya ce dole a bi ta hankali ba wani hajji an canji kawai da ita amma za ta je kitso sai ta tambaye ka ka ba ta ɗan dubu biyu dubu uku dubu biyar za ta sai a tambaye sai ka ba ta, za ta tafi unguwa ko kana da motar sai ka ba da kuɗi an sa mai a kai ta, to dole ya ka ringa lallaɓa ka to amma yanzu gwamnoni inda da suke kamar yadda malamin ya faɗa section 162 na 1999 constitution in ka je subsection 67, 7 yayi magana akan state joint local government account amma ba inda ce cinye musu kuɗi kawai kulawa za a yi lokacin gama za ta kashe kuɗin ta ba inda constitution yace gwamna ya rufe mutane kuɗi ya hana su shi zai kashe musu babu wannan a cikin constitution babu amma gwamnati suke amfani da wannan state local government joint account state joint local government account na da haka suke shirya shi suke amfani da wannan suke rike kuɗin mutane akwai wani mawaƙi na taɓa faɗarsa a gurin karatu ba na so na faɗi sunansa saboda security da wasu abubuwa amma da ya gane yana yanki da ake samun insecurity din nan dai sai ringa samar da noma sai matasan gari suka zama suna noma in ya samu dan wani abu a waje sai zo ya basu aka ɗauki mutane aiki na tsaro da waye duka ana ba su kuɗin da za su rayu da shi sai zama babu informa a garin babu kuma wanda ba wanda yake dinafin ko banditiri garin yana nan zaune lami lafiya saboda sun samu wadatuwa sun zama engage da ayyuka kuma suna samun abin da za su rayu da shi ina so in tabbatar da hakikar da malamin ne magana akan ta shine wallahi da za a ɗauki kuɗin local government a basu wallahi wannan insecurity da ya ragu wala drastically so sai sai ya ragu amma saboda zalunci da son tara dukiyar da ba za ka amfana ba dan Allah in ba mutumin da motin sai kwanci ba in dai ba mutumin da ya zama psycho ba ya za ka je ka ringa tara kuɗin da ka san ba kashewa za ka yi ba me amfanin su mutum yake nema ya rayu saboda tsabagen zalunci sai a ɗauke kuɗin lokal government sai a zo na a wani project da shi a state wannan duka gwamnati suke saboda tsabagen zalunci kuma constitution ba ta yi ku rike musu kuɗi ba kuma ku kashe musu ta suka a samar da joint account tsakanin local government da state government ku rinda kulawa da yadda suke kashe kudaden su ka je karanta section 162 na constitution subsection 6 da subsection 7 shi wannan magana amma saboda tsabagen zalunci da suke sun mai da kamar da malamin ya faɗa local government sun bushe da aka ji sun sun cika mana gari kai dai ka san baka taba ganin shekarar da ake bara akwai ina da irin wannan me dawo shine dokar da suka yarda da ita ma da aka nuna kira ga 'yan majalisun tarayya da sanad da rad lallai wannan section ɗin ya kamata ai annabi shi kimiyyar da ɗauki cewa kawai a ɗauki kuɗin lokal damman a basu federal gamma suna yin duk abin da ya kamata an ba ku palliatives kun cinye an ba ku kuɗin local government kun mana su an ba ku kaza kun rike kuma saboda tsagagiyar rashin kunya ga mutum ya fito yana cewa wai wai shi kishin talaka yake yi kuma wallahi bari ga mu gaskiya kaga wannan abin da suke yi to suna da tsare-tsaren su na 'ya'yansu da jikokinsu su zo su mulke ku ma'ana sun gama sacewa a zamanin su kuma su turo ƴaƴan su masu sace da aka su gaba ɗayan su shugabanni ne na ta faɗo wata magana na ce wai yanzu ya kamata idan ni gwamna ne kuma a ce dindin ma akwai kwamishina akwai waye an bai kamata ba na zama gwamna kai ka zama kwamishina wannan ya zama sanato wannan ya zama rai kowa ya wakilci sa a cikin arziki don a samu walwala amma sai mutum ya zo shi ne gwamna ɗansa kwamishina ɗan kaza kaza dan kaza kaza ko ba alfahari ba ko kannan sun fi mun bayo ne saboda ga san kai amma kuma da laifin ana magana ai sai ga mutum ustazu ai ai siyasa ta iska ce shi yake zuwa yi da a ce a cikin kuna ake samun kansila da ciyaman da rai da waye da sauransu Allah na tabbatar cewa ko za ku san zuciya za ku fatarta Allah ta'ala shi ne da mu sannan da cin abin da zai taimaka shi ne price control yanayi ne ke sa wani abin a zo a yi shi ina zo Tanzania ne ko Senegal akwai wanda suka yi doka akan price control kuma wannan ya ba su sauki a cikin rayuwarsu to ya kamata shugabannin su duba wannan ɗin kasuwan da mallomi magana akan su wallahi akwai wanda azzalume ne su mutum ne ya sai kaya dila tana da dala tana dubu ɗaya da ɗari biyu da ta kai dubu ɗaya ɗari tara ya ƙara kuɗi kuma dala ta ƙara da dubu ɗaya ɗari biyu ko zai sai da kayan ɗaya da yake sayar da su a lokacin ba wallahi idan aka ci gaba da tafiya haka wallahi wani sai ya zo yana neman abincin da zai so ɗaya a rana ya rasa shi sannan ya daga cikin abin da ya kamata ya ba mu mutashi shi ne sai an gyara siyasa mu dole ne sai an gyara siyasa abin da nake bi gyara siyasa dole a samu mutanen kirki a samu wani ustaz a salafi shine shugaban jam'iyyar kumbotso lokal gamba a samu wani al'asari iya tun wajen su malam tarayim can wannan ungogo local gambar ina ga mu gaskiya sai an samu irin waɗannan a samu delegate mutanen kirki su zaɓo mutanen kirki wanda za su taimaki al'umma saboda yanzu duk wanda ya boko yanzu to sata ce a gabansa amma Allah dace yake da shugabanni waɗanda ba 'yan boko ma an fi samun sauki to bokon nan kun kun zo kun jirge duk kun tare a masallaci ya kamata a gyara siyasa dole sai mun daina siyasar kuɗi dole sai mun daina siyasar manufa mu daina kuɗi kuɗin da za su ba ku layi shi ne wa layi ne mai sannan lokacin da suke da buƙatar ku za su ba ku in suka riga suka hau kujerar kun daina ganin su yana daga cikin abin da zai taimaka mana shine mu kwaikwayi ƙasashe kamar guda uku a Afirka kamar Tanzania kamar Senegal kamar Burkina Faso wannan na kasa a matsayin misali mu kalli irin su abin da Ibrahim ya yayi mu ga irin abin da shugaban Senegal ne da na Tanzania dan ai attacking wannan economic hardship din da ake ciki ma'ana matsalar tattalin arziki da ake ciki dan ai atake shi malam ne magana akan buɗe boda gaskiya ne wa yanzu ban ga sharrin buɗe boda ba alkhairu buɗe wanda ban gani ba amma buɗe ban ga sharrin sa ba in ka ce saboda insecurity me za a yi kana kallon wannan insecurity ba ana yi ne dan a karya arewa wani yake gane labari cikin katsina wani rashin mutunci kawai wannan bandit sun shigo gari kawai suka ga ana suna sai suka ce ina jariri sai aka ce ga jariri wannan taushen da aka tafasa a nan suka tsoma jariri in Allah wannan wannan me zai kara mutum dan mutum ya yi wannan me zai kara masa da shi akwai makircin a cutar da mu arewa a ci mutuncinmu a wulaƙanta mu ya da cikin abin da zai taimaka mana mu a karan kanmu a cikin wannan yanayi sai mun rayuwa ta gaskiya rayuwa ta gaskiya shi sa nake ba mutane shawara kaga in baka da kuɗi ka dinga ɗinka yadi ka rabu da shadda ka ɗinka yadin ka mai kyau zai daɗe kana murasa duk wata rayuwa ka rage in kana dole abincin gidanka sai da nama kullum kai ba da kuɗi bane sosai kakka ɗora kan karage duk abin da za ka yi rayuwa ka rage ya zama moderate ka dawo tsakiya kar ka takura wa iyalinka amma wannan almubazzarancin ka rabu da shi ka rayu rayuwa ta gaskiya saboda rayuwar ƙarya ma ta jefa mu cikin wannan al'amarin sai ga mutum ɗan talaka fa gidansu ba gidan ƙasa ne ya tsufa wasu yi shi ya yi wallahi ba zai isa shadda ba inda ba zina ba ya ka iya samu dubu ɗari biyu maimakon ya mori ɗari ya ce mutum yayansa da hamsin ya ajiye hamsin a ji sai zai sai zina da su Ka ga ɗan talaka fitik bai da ko sisi a gidan ma yake wai sai ce wai sun sai iphone 15 ko 16 ko ita zai riƙe ko ne kuma wannan ya ɗora kan shi wata rayuwa ta bala'i ta musifa ta ƙarya wallahi sai mun rage rayuwar mu mun dawo daidai da daidai muna magana da wani akan yana cewa wai haihuwar ƴaƴa ce ta sa ake shan wahala nace wallahi zalunci shugabanni da kuma ƙaryar da muka dora kan domin mu Allah ya gama mana komai ya gaya mana in ga tafsirin ibn kasir da ya daidai gurin wala taqtulu auladakum min illahi sai ce na'am narzuqukum wa iyyakum da ya gurin wala wala taqtulu auladakum khashyata illahi sai ce na'am narzuquhum wa iyyakum ibn kafir ya ce wannan ayar tana magana ne akan kana cikin talauci kuma za ka haifi aya. shi sa Allah ya fara ka garantin cewa ka haifa ba damuwa mu ne za mu azurta ku ku da kuke cikin talaucin ƴaƴan kuma da za su zo mu ne za mu azurta su wannan kuma kana cikin wadata amma kana jin tsoron irin ɗan bokan nan kana jin tsoron ka haifi aya ka shiga talauci sai Allah ba garanti to ƴaƴan da kuke tsoron ka haifa ka shiga talauci na hannun narzuquhum wa iyyakum kuma mu muke azurta ku shi sa hadisin Malik ya Yasar yace da annabi sallallahu alaihi wasallam aure mace ba ta haihuwa maza Allah ce a'a yazo na biyu a'a na uku sai ce ta tazawwaju waludan wadud fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah kuma kalla hadisin Abdullahi ibn da ke cikin Bukhari da Muslim idan mutum ya kai wata hudu a cikin mahaifiyarsa ake aiko mala'ika a rubuta mai abubuwa guda hudu arzikinsa adabinsa aikinsa shaƙi ne ko sa'idi kuma da kansa annabi ya ce rai ba za ta mutu ba sai ta gama cinye arzikin da haka Allah ya tanadar da duk wanda zai zo duniya arzikin sa sai dai irin wannan bakaɗen azzaluman da muke samu a matsayin shugabanni kawai su danne su ba amma wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah wa iyyakum wa huwa 'alim da haka wannan ba gaskiya bane in boko akida ne suke faɗa wannan magana, ka kalli ma rayuwa ce da gobe ka kalli mai mata biyu zai wahala ka samu mai mata biyu mai mata uku balle mai mata uku ka samu dan mola a ciki aksarin dan mola gwagware ne da masu mata ɗaya su ne yan mola kullum suna cikin babu in kuma ka ce ba za ka haifi yaya ba na can faɗa wani labari wani mutum ne yana haihuwa daina haihuwa sai aka ba shawarar yi wannan harka sai ce shi ba zai ba sai ce dalilin da yasa ba zai ba ya san mutumin da ya fi yaya wajen guda tara amma na bakwai da ya kuɗi ya ɗauki ya dauki nauyi ya ɗauki sama ya ɗauki nauyi ƙasa ya ce da ya yi planin ya tsaya yaya uku da duk talaka za su ba da lada to daga cikin abin da zai taimaka mana a samu ɗan kasuwa masu tausayi su da tausaya mana to ina ganin a cikin shi waɗannan abubuwan idan mun kalle su da idan basira mun faɗaɗa tunaninmu za mu iya samun sauƙi a cikin rayuwa shugabanninmu su sani sace-sacen da suke yi wasu daga cikin suke sace-sace wallahi ba wai talakawa suke cuta ba kansu suke cuta kuma hadisin abu hurairah hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya magana waye waye muflis faji wada ya kallasa waye za wa abinda ake nufi shine wa za a wawo shi abubuwan shi na lada da karshe dai annabi sallallahu alaihi yake cewa wanda za a wannan ba basu shine mutumin da zai zo ga sallah ga azumi ga zakka ga ayyukan alkhairi sai dai wannan kazafi ya girma wani ya zagi wani ya ci dukiyar wani ladan fa yi qualifying sai shiga aljanna amma dole za a wawo shi wannan dukiyarsa ta hanyar ne ta hanyar biyan mutane ya zagi wannan ba wannan zagin ladan shi gurgudan zagin ne sai wannan kasa iyaka ya ci dukiyar umma kaza sai ya wayi gari ba shi da lada ko kwaya ɗaya ko ba a gama biyan mutane ba to ta za a biya shine waɗanda ba a biya ba ya zagi wannan ba a biya shi ba sai a ɗauko zunubin wannan gwargwadon zagin da ya nisa ɗora masa ya ci dukiyar malam Ali sai a ɗauko gwargwadon zunubinsa na malam Ali gwargwadon cutar da ya sai a bashi sai ya yi gari gari kuma sai zunubi sai a wurga shi a wutar jahannam kuma su wanci cewa ba wai kuɗi ba ne kaɗai jin daɗin rayuwa ba kuɗi ba ne jin daɗin rayuwa Allah in ga dama sai kana gama sata dukiyar mutane hau da kai kan jirgi in ya so ya faɗo da kai spinal cord ɗinka ya baje daga nan ba kai ba jin daɗin rayuwa ko ya hana ka dokin muguwar cuta da kuɗi baya maganinta to da ka ji tsoron Allah su gyara gwamnoni gwamnoni da suke ganin su ba mu da wani mu a matsayin talakawa irinsu duk wani abu da zai biyo sai sun kai sannan iya daga cikin abin da ya kamata mu gyara abin da malam ya gaya mana yanzu a ce wai yan daba ko sun hana mutane sanda juma'a taron masallacin juma'a ba me yasa ku da ku dauko makami ba Allah ya ce in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun yurjuna min annabi ma la yuju in kun sa in sun sare kun da su ku sare su da yin ba zafi mana amma kowa ya zama zabo yanzu cikin masallacin nan sai a zuwa ce ga wasu yan daba ɗari kuma sai mu gudu a kan ne mu zo mu samar da aminci ko mu ba za mu rayu ba don wasu su rayu in muka kyakkyawan niyya muka fito muka tinkare su wallahi Allah zai ba mu lada ko da sun kashe wannan aina ne cikin yaƙi a hanyar Allah a kyale bayan Allah samu damar da za su bauta Allah a ce a gari Kano in iskan yara in shekara 20 25 sun nuna a a isan da juma'a a cikin satin nan da wani zo dan abin da mai ko juyawa ake sai na juya da dawo ina dawowa gida ina zuwa rijiyar zaki kawai sai na ga daidai wannan rijiyar haka sai na ga yara ɗan daba sun fiɗa ni da makamai da komai sun zo sun cika titi haka cikin su ne wuce da gida haka zamu wani waɗannan yaran kawai su ringa yin abin da suka ga dama responsibility ne na iyayen su ɗauki mataki in iyayen su ɗauki mataki ba mu mu zo mu haɗa kai tare da hukumar maganin kowa in kuma hukuma ba za ta yi maganin kowa ba to mu za mu samo wa kanmu aminci da tsaro saboda constitution a chapter 4 yayin da bayani akan self defense dole ne ba kan bukariya ba nan bari wani kawai zai kashe ba ko muna kallon sa ba amma zancen guduwa babu zancen guduwa kar mu yadda mu gudu sannan kuma haƙƙi ne na hukuma ta ba mutane tsaro domin chapter 4 gaba ɗaya na 1999 constitution tun daga section 30 wani abu har zuwa section 45 yana magana ne akan yadda za a samu ɗan ƙasa zaman lafiya da security da abinci da gurin zama har ma a ƙarshe a section 45 ya bayar da wani provision cewa duk wanda zai zo ya taɓa public safety public morality right of others to za a amfani da force da ƙarfi gwargwadon ƙarfin da ya amfani da shi don ya raba mutane da wannan shi a raba shi da wannan in ya zo da karfin da zai iya kashewa hukuma ta zo da karfin da za ta iya kashe shi in ya zo da iya karfin da zai iya lahantawa hukuma ta zo da karfin da za ta iya lahanta shi amma wannan bala'in da muke tinkara ya fi kowane bala'i daga yunwa da yunwa da wannan dama an yi ne da zaman lafiya abinci ne fa da zaman lafiya wa daraba Allahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أسامة أبنت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أسامة أبنت أسامة أبنت تباب الأرض ba abincin ba tsaron amma kawai an zo ana ɗan sirri da wasu da wani dalili ga a wannan abin shi kamata a zo a tackling kuma wannan responsibility ne na gwamnati a Kano in babu security wajibi ne gwamnan kano ya samo yan kano security in bai samo yan kano security ba bai yi aikin da aka zaɓe saboda shi ba ba za ka zaka ringa cewa ai wai gwamnatin da ce ta dawo kaddara gwamnatin da ta dawo ba sun tarba yau shekara guda amma tsawon shekara guda ba a iya maganin wannan ba me yasa me yasa ba za a yi ba na gudun mutane da yawa in rigima ta haɗa su wanda suke cikin gwamnatin kowace ko wannan su suke ɗebo kuɗin daba su ta suna ba su kuɗi su ba su kariya ba su suke ɗebo su ba ka ɗebo su ka yi legalizing ko kuma ka yi da abin da suke yi to kana promoting su za su nuna ai muna da amfani dole sai an zo an neme mu da za su ci gaba da abin da suke yi kuma wallahi sama da shekara goma na san wani bawan Allah dan daba ne kawai ya kashe wani ya cika kama ka ya mutu sai ya da gidansa wallahi kawai ina dan sa wuka sai na sai na ji wani kashi wallahi kai faɗa mai gidansa mai gidan ya ce kwantar da hankalinka kuma wannan yaron gida ya yanzu a bayan ƙasa malam ya nemo ta shaida ne na je gurinsa a guman santa ko ba ga ɗan yara da makamai sun biyo sanda da gudu har da dinga mamaki daga nan wani guri muka je da malam asma kuma abokin haka wani sun a sun kallon kafa da shi sai nake tambayar sa ya kaza kaza ce malam barin gaya ma yace wallahi yaran nan idan mun kamo su ma mun kai su in siyasa suke fito da su in siyasa suke zuwa su fito da su kuma wannan yaran in ka bari suka gane ka to wata rana sai sun kashe ka sannan abu na gaba lokacin da suka biyo da makamansu mu ba ba mu izinin mu harbe ba to sai ran mu sassare ba dole mu gudu ba malam a irin wannan kasan muke fa ayi yanzu abin da zai rufe da shi na ƙarshe nasiha ta ga dukkan yin siyasa ba wanda yake bayar da mulki sai Allah akan kaida kulin lahumma malikal mulk sannan idan Allah ya baka mulki wallahi akwai ranar da zai cinsu ka sai ya tambaye ka akan wannan mulkin da ya baka sai ya tambaye ka da ka shi mulki in ka same shi ba girman kai ba jiji da kai Allah ne ya so ka yi da Allah bai so ka yi ba da ba za ka yi ba kuma wani abu nake so in ji hankalin 'yan siyasa akan shi ne in ka samu nasara ka yi haƙuri da duk abin da zai samar da matsala a cikin al'umma ka yi abin da yake shi ne daidai wanda zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma yanzu Allah ta baraka wa ta'ala ya fi karfin bayan sai yau idan Allah ce ka kanan da sai ka kanan da yau Allah ce kana zaune a nan ne kawai ba za ka amma ka gaya mu irin adadin laifi ne ba a yi wa Allah amma Allah sai jinkirta ma ko za ka tuba ka shirya ka dawo kan ne Allah bai san shirka saboda Allah bai san shirka yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la habatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal ilaha fa'budu min ash shaki. Allah ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam shirka ba da zai shirka da Allah ya bata ayyukansa ya kasance ya sa daga cikin wanda za su yi asara duk wani annabi da ka sani ya kai sai da Allah ya ambace shi cikin suratul an'am yace da za su shirka da ya bata ayyukansu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 yadi bihi lam man yasha'u min ibadi sai wala ashra da za su shirka la habita anhum ma kanu ya'malu amma an wa Allah shirka ku ba yi ana cewa Allah yana da ƴaƴa ku ba a faɗa ba in an ce Allah yana da yana da ɗa takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada duk wannan an wa Allah duk wani irin laifi da ka sani wani ma zai ce ba Allah yayin dan jahannama sai ce ma babu Allah da addini ƙarya ne amma Allah da yake alhalimu ne sun yi kyale amma su 'yan siyasa a yanzu ko ya za ka saba musu ko da abin da suka zo da shi san zuciya da ka a musu wai sai sun ɗau mataki a kanka to ku in Allah ya ce zai ɗau mataki akan kan zaluncin ku da satar ku da rashin mutuncin ku akwai wanda zai fito da gidansa to ku ji tsoron Allah kyala al'umma ta zauna lafiya mu yanzu abin da muke bukata a Kano a samu ruwa bayan ruwa a sannan yadda za a samu abinci in muna daga cikin sadin da aka ba kwaleti don Allah ka mana kayan mu araba mana mutum ƙoshi amma mu wani rigimar tsaro ta ba gina gwamnati ku je can ku kayan ku duk wanda da kake tunanin za ku je ku abin ku mu wannan bai shafe mu ba a samu tsaro a maganin yan daba a kawo abinci a kawo ruwa talaka su zauna lafiya wannan shine abin da ya kamata a yi in kuma ku kuyi ba to muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin ku da abin da ya ga dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin muna yi wa Allah ta'ala godiya lokaci ya tafi ba za mu tsawaita ba a cikin jawabai da gabatar akwai wato gamsarwa insha Allah ta'ala ga dukkan mai hankali fatan mu Allah ta'ala ya samu fahimta ko mai aiki da shi